maza da mata yara da manya waɗanda suke saurare da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani <clears throat> kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu ne daga markazin salafiya number 46 majalar tudun wada zaria jihar kaduna a najeriya yan uwa musulmi <clears throat> yanzu ranar lahadi ce wadda ta daidai da ashirin da shida ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wata lacca ce wadda mun faɗe ta so da dama mun ba da labarinta a wurare mabambanta mun kwaɗaitar mun kuma sa rana su da dama an ɗaga ba a samu damar yanta ba Allah cikin rahmar shi a cikin tsarin shi da iyawar shi da kuma son shi ya so kuma ya nufi da a gabatar da wannan lacca a wannan rana insha Allah wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami ita wannan lacca za mu yi tsokaci ne dangane da zahiratun nisiya wato ɗabi'a ta mantuwa ko kuma halin mantuwa so da dama sai a alkawari da kai za a haɗu da kai a wuri kaza sai ka ce ka manta da gaske kuma ka manta ne ba shigantaka ba ce ma mahaddacin alkur'ani zai iya ƙoƙarin shi wajen ya tuno wata aya sai ta gagara ba abin mamaki ba ne domin wanda ya saukar da alkur'anin ya faɗa wa wanda ya saukarwa cewa zai saka mishi mantuwar abin da ya so sanu ƙuri'uka falatansa illa ma sha Allah Allah ya ce za mu karantar da kai za ka sha karatu kuma ba za ka manta wannan karatun ba sai abin da Allah ya so ashe akwai mantuwa wadda Allah ne yake sata to sannan kuma akwai mantuwa wadda shaidan yake sata akwai kuma mantuwa wadda ɗan adam yakan sabbaba wa kanshi akwai mantuwar tsautsayi da ƙaddara akwai mantuwar ganganci kenan <clears throat> muna buƙatar mu samu gamsassun bayanai game da asbabun nisiyan me ke jawo mantuwa sannan ilajun nisiyan menene maganin mantuwa ita mantuwa in aka dube ta tun daga sababinta da hanyoyin da za a bi a yi magungunanta to dukansu sun sha bamban da junansu abin da ke sawa na yi mantuwa ba shi ke sawa na ba kenan ashe maganin da zai magance wa wani mantuwar shi ba shi zai maganin mantuwar da wance take fama da ita ba shi dai Allah maɗaukakin sarki a cikin iyawar shi da ya halitta ɗan adam ya kyautata halittar shi ya fifita shi a bisa sauran halittu a wajen kyau da diri da nagarta da mutunci da samun tsaro a cikin wannan halittar sai kuma Allah maɗaukakin sarki yi wasu baiwa iri-iri daga cikin baiwar akwai baiwa ta jin ƙanshi da jin wari akwai bambance tsakanin ƙarni da wari akwai bambance tsakanin zafi da raɗaɗi fata jiki kenan sannan kunne yana ji irin jin da kunne yake kai wa kwakwalwa labarin abin da ya ji ya sha bamban da irin sakon da yake shiga wa kwakwalwa game da idda ya zo ta ido gani kenan ya sha bamban da yadda fata ta ɗauke shi ta isar da shi zuwa ga kwakwalwa kaga duk wannan baiwa ce ta Allah maɗaukakin sarki daga cikin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya halitta akwai kula da kiyayewa da kuma haddar abu Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku dubi halittar ku da kyau mana ku gani ba kwa lura da hikima Allah a cikin halittarku wannan aya tana nuna mana cewa ɗan adam ya koma ya yi tunani game da ƙira halittar shi da kuma baiwar da Allah maɗaukakin sarki wannan ƙira ta halittar ka dubi kan ɗan adam ka dubi kan jaki kan jaki ya fi na ɗan adam girma amma me yasa ba a taɓa samun jaki mahaddacin Alƙur'ani ba ashe kaga ba faɗin kai ba ne ba girman kwakwalwa ba ne in ba haka ba kwakwalwar jaki ta fi kwakwalwar ɗan adam kokon kan jaki da girman kan jaki ya fi girman kan ɗan adam amma ba a taɓa samun jakin da ya haddace Alƙur'ani ba hasali ma ba hadda ba yana ɗauke da ƙur'anin ma bai san me yake ɗauke da shi ba masalul lazina humilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara mutumin da ke ɗauke da littafi amma ba ya aiki da shi Allah ya ce kamar jaki ne yake ɗauke da manya-manyan littattafai bai san me yake ɗauke da shi ba <clears throat> wannan ayar da Allah yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun dalili ce da ɗan adam ya ainihin wato bukatu zuwa ga ya tsaya ya yi nazari game da ainihin halittar shi domin a wani wurin Allah maɗaukacin sarki cewa yake laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim mun kera mutum a bisa a bisa mafi kyawun diri in ka dubi dan adam ya fi kowa fasali a cikin dukkan halittu idan mun gane wannan baiwar to lallai za ka gane akwai hikima a cikin halittun Allah to daga cikin wuraren da hikimar Allah ta fi bayyana a cikin jikin halittar mutum su ne wata irin baiwa da ya aje a cikin kwakwalwa da kuma cikin zukata na 'ya'yan adam wannan baiwar ita ce ta hadda da riƙe duk wani abu wanda ɗan adam ya ji ko ya gani to malamai na musulunci sun ainihin tsaya sun binciki ayoyi da hadisai waɗanda suka zo dangane da muhimmancin haddacewa da kuma haɗarin da yake ga ainihin mantuwa haka kuma malamai suka tsaya suka bincike game da haɗari na ainihin hadda da kuma muhimmancin mantuwa Allahu akbar malamai magada annabawa waɗannan bayanan nawa suna nuna ashe binciken malamai ya gano akwai abin da yake haɗari ne a haddace shi yanzu mutumin da ya haddace waƙoƙin eh, Michael Jackson ko Bob Marley ko makamantan haka yana cikin haɗari addinin shi kuma yana cikin haɗari ashe kaga irin wannan hadda tana da haɗari mutumin da ya ji wata muguwar magana ya haddace ta akwai hadari game da wannan abin da ya haddace ita kuma mantuwa daga cikinta ashe akwai wadda take zama rahama ashe ba dukkanta ce sharri ba domin kuwa ba dan mantuwa takan zama rahama ba da yau mutanen duniya da ke kukan rasuwar dangi da har yau ba su daina kukan ba amma waɗannan mutanen da shekaru goma da suka wuce suke kukan wane ya rasu a yau kuma su ne za ka samu suna dariya a cikin wannan gidan har suna kyalkyala ainihin dariya suna tuntsurewa me yasa saboda sun manta ba dan mantuwa ba da mata aure bata yarda mijinta ya sake kusantar ta ba saboda tuna wahalar da ta sha wajen yunkurin naƙudar da ta gabata amma ta gama wahala da yunkurin naƙuda wata a cikin fushi da zuciyar cewa ba za ta sake yadda mijinta ya kusance ta ba amma bayan watanni ko shekaru sai kaga har tana zargin mijin da cewa baya kusantar ta dan yaga tana jego wato ta manta da waccan wahala sarki ya tabbata ga Allah malamai tun daga malaman farko da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa sun ba da muhimmanci game da a haddace ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin bukhari hadisin da aka fi sani da hadisin wafdu abdul qais wasu jama'a ne suka ziyarci annabi sallallahu alaihi sallama suka zo suka musulunta cikin girma da arziki kaskancin yaƙi da bauta bai hau kansu ba da suka zo suka gama koyan addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazu ku haddace wa ballighu man wara'akum ku isar da sakon ga waɗanda ke bayan ku kaga anan bai ce musu su rubuta ba me yace musu su haddace wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari da muslim sahabi abu musa al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya kara mishi yarda ibn abdulbarri ya ruwaito asarin shi a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi da isnadi sahihi yake cewa ihfazu anna kama hafizna ku ɗalibanmu tabi'ai ku haddace ilimi daga gare mu kamar yadda mu ma muka haddato daga manzon Allah sallallahu na'am wannan magana tana nuna mana yadda malaman farko suka ba da muhimmanci game da ainihin hadda don haka ɗalibi ba zai wadatu ba lallai sai ya ba da muhimmanci game da ainihin hadda da kuma haddacewa da kyau da kuma ainihin gyara ainihin ita haddata shi bayan ya yi ta ta hanyar bita da kuma yawan kaiwa da komowa akan abu jama'a masu kallon kallonmu da sauraronmu wannan ita ce muƙaddimar laccar da za mu gabatar a yau asalin wannan laccar za ku yi mamaki abin da ya yunkurar da ni na ainihin bukatu zuwa ga samar da ita shine wani karatu da muka yi a cikin littafin asarimul battar idan ka je ka saurari kasar na hamsin da hudu har zuwa kusan hamsin da takwas sai muka zo daidai inda malam mai littafin wahid abdulsalam bali ya kawo sihirul khumul nau'in asirin da ake wa mutum ya haukace amma hauka ba na duka da zagi ba hauka na ya zauna ya shiru ruwa ya da kai rana ta da kai ya ce ya kashi ya fitsari a wannan wurin bai damu ba sai wani lokaci in kwakwalwar ta tuno wani abu sai fashe da kuka ko ya kyalkyale da dariya da na zo daidai wannan gabar ina magana akan abin da ke jan irin wannan mahaukacin yake dariyan nan ko yake kukan nan sai na kawo magana tuno wani abu ya yi wanda a da ya manta da abin a daidai wannan lokacin sai tunanin ya zo mishi idan abin na zafi ne sai fashe da kuka idan abin na ban dariya ne sai kyalkyale da dariya in abin na fada ne sai ya hau fada sai mutane sai su ce kaga hauka ya tabbata gashi nan haka siddan yana dariya ba haka siddan bane tunani ne ya zo mishi a lokacin abin da ya manta ne ya fado mishi amma me ya kai shi kuka saboda rashin hankalin ya kai ga bayyana kukan domin kai mai hankalin haka ta same ka sai dai ka ji kayi tsaki ko kuma ka ji zuciyarka ta yi zafi in ka tuno wani abu da aka taɓa maka mara daɗi amma shi da yake bai da hankali baya iya sarrafa gabobin shi in kuka ya zo sai yayi in dariya ta zo sai yayi in fada ya tashi sai yayi a daidai wannan lokacin na tsaya na gabatar da wasu jimillar bayanai waɗanda sai da na ci kwana hudu ina bayani in ba ku manta ba tun daga kasar na hamsin da hudu sai da aka kai kasar na hamsin da takwas wato kwanaki hudu ko kwanaki uku wannan sai yunkurar da ni sai na shirya lacca ta musamman da na shirya lacca ta musamman sai ya zama cikin ikon Allah gari na farko da zan fara gabatar da wannan lacca shine garin Maiduguri na gabatar da wannan lacca yau shekara hudu da ta gabata wani sababi ya kai ni Maiduguri na ga na kammala abin da na je yi sai na ce musu a shirya mini wa'azi aka shirya wa'azi na kwana biyu ne kwana biyu na yin wannan lacca inda a nan ma aka sake samar da kasusuwa guda hudu waɗanda suka kama awa shida Allah cikin ikon shi sai ne ta ba da labarin wannan lacca a wurare mabambanta daga ciki har da wannan masallaci namu na markazu salafiyya kuma muka yi ta sa ranar za mu gabatar da laccar nan amma ba ta yi ba sai yau hakika na al'amari za ku yi mamaki daga cikin dalilan da suka hana wasu lokuta gudanar da laccar shine tsoron mantuwa kuma shine daga cikin abubuwan da ke sabbaba mantuwa akwai gajiya da rashin baiwa jiki haƙoƙin shi a daidai irin wannan lokacin ɗan adam in ya yunkura ya tuno wani abu wanda ya haddace sai gagara saboda jikin ya gaji ita kwakwalwa ta ne wa sauran jiki kara kamar yadda sauran jiki yake mata kara idan gangar jiki ta gaji ita ma kwakwalwa ta kan gaji dan haka sai zama abin da ya kamata gangar jiki ya ɗauka sai ya kasa ita ma kwakwalwa abin da ya kamata ta tuno sai ta ainihin kasa tunowa na ji tsoron a lokutan da gajiya take ainihin faɗo mini in gabatar da musamman irin wannan darasin domin za a samu tufka da warwara a cikin shi domin zan yi ta ƙoƙarin tuno wasu abubuwa kuma sai ya gagara to kaga sai zama lacca ta fara cin mu kenan Allah ya kiyaye dan haka ga abubuwan da zan tattauna a ƙarƙashin wannan lacca insha Allah ta'ala abu na farko shine ma hakikatu an wai gaskiya mecece ita mantuwa ne hakikanin mantuwa mecece mantuwa sannan wa ma asbabuhu me ke sababar da mantuwa wa hallahu ilajun ko mantuwa tana da magani waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da zan tattauna sai dai akwai gaɓoɓi guda biyu a tsakiyar laccar da ƙarshen laccar zan ba da ƙarfi a kansu don haka ba mamaki laccar nan za a ainihin yi ta yau a yi ta wata asabar din da lahadi a sake yin ta wata asabar din da lahadi babu mamaki akwai yiwuwar kuma ta takaitu Allah shi ya kadaitu da sani waɗannan abubuwan guda biyu da na ce zan da magana a kansu daga cikin sabubban mantuwa akwai alghafla gafala ita gafala in aka ce gafala ana nufin sakarci to amma a cikin shari'ar musulunci akwai abin da shari'a take nufi da gafla to da yawa bincike na ya nuna min kashi saba'in bisa ɗari na mutane abinda ke ja musu mantuwa shine al-ghafla to mecece ghafla ita ma za ta zama kusan lacca ce mai zaman kanta amma a ƙarƙashin sababi daga cikin sabubban da ke ainihin jawo mantuwa za mu tattauna wannan sannan abu na ƙarshe da na ce zan yi magana a ƙarshen laccata wadda shi ma zan faɗaɗa a ƙarƙashin ayar nasullaha fanasiyahu me ayan nan take nufi nasullaha fanasiyahu sun manta da Allah sai Allah ya manta da su yanzu Allah yana mantuwa kenan kamar yadda su ma suke mantuwa to za mu tattauna menene ayat take nufi sannan menene hanyoyin da waɗannan mutane waɗannan hanyoyi suka bi suka manta da Allah har Allah ya manta da su me ya biyo bayan sakamakon mantawa da su da Allah ya yi za mu tattauna waɗannan abubuwan sai in zo sai in auna mana waɗannan mutanen da mu da ke rayuwa a wannan zamani in auna mana abubuwan da suka yi wanda Allah ya ƙididdige wannan abin a matsayin sun manta da shi da abubuwan da muke aikatawa a wannan zamani sannan sai mu dubi mantawa da su da Allah ya yi wani hali suka shiga shin a wannan rayuwar da muke a yau ko mu ma Allah ya manta da mu ne to za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina son a san cewa asalin ita wannan laccar wato ba dan addinin musulunci ya kasance komai da ruwan shi ba to da asalin ita laccar sai a ce laccar lacca ce da ta shafi ainihin wato tabi'a ta dan adam wato psychology domin tun kafin zuwan addinin musulunci masana ilimi na psychology suna tattauna wannan domin ka karanta littattafan su ainihin wato sakarat da makamantansu da ainihin aflato da makamantansu duk zaka ga sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa akan wannan don haka har yau waɗanda ba musulmi ba ma sun ba da muhimmanci kwarai da gaske game da bincike akan hadda da mantuwa misali ga wani ɗibgegen littafi a gabana mai suna introduction to psychology wadda Rita Atkinson da kuma ainihin Richard Atkinson da kuma Ernest ainihin wato Hilgard suka ainihin rubuta dukkansu waɗannan manyan masana ne guda biyun farko daga jami'ar California guda ɗayan ƙarshe kuma daga ainihin Stanford University a can ainihin ƙasa Amerika a cikin wannan littafin kusan shafi ɗari da wani abu suka ci suna magana dangane da ainihin memory hadda riƙe abu da kuma abubuwan da ke jan mantuwa ina ganin ga waɗanda suke jin harshen turanci zan ba su shawara a kan su karɓi wannan littafi ga waɗanda ba su da shi su je su yi photostat domin su karanta domin za su ga wannan bincike ne wanda waɗannan masana a cikin wannan harka suka yi dangane da abin da ya shafi ainihin mantuwa da hadda da abubuwan da ainihin suke kawowa Ah, wannan yana da matukar amfani kwarai da gaske bi ghabdin nazar wato in mun kauda kai game da cewa kafirai ne suka rubuta kuma dole kafiri ba a raba shi da kafirci wato sai sun yi halin su to insha Allah ta'ala yana da fa'ida a samu wannan littafi a nazari akan shi kadai abin da yasa nake so in nusar da mu anan ba ina so in ce asalin laccar mu ita ce wannan littafin ba ina so ku gane muhimmancin wannan abu sannan su aflatun da makamantansu da na faɗi asalinsu kafirai ne waɗanda su ba su yarda da hatta Allah ba su yarda da annaba ba su yarda da zuwan annaba ba girkawa ne wanda ire-iren waɗannan ilmomin na ainihin wato filosofi ya sa su tunanin cewa su sun fi ƙarfin ma a cewa akwai wani Allah don tunanin su bai gano musu ba Allah kiyaye amma za ka ga duk da haka sun tsaya sun yi bincike game da waɗannan al'amuran na'am domin duk abin da yake da alaƙa da ɗan adam wajen halitta ko wajen abincin shi ko rayuwar shi tun kafin annabawa su fara zuwa lokacin da ainihin bayan. Allah wato mutane suka fara lalacewa ai marubuta sun ta rubuce rubuce akan haka domin abu ne da ya shafi mu'amala don haka babu mamaki kaga kafirai sun ba da muhimmanci game da rubuce rubuce akan wannan Allah ya kiyaye tambayar farko muka ce man mecece mantuwa malamai suka ce annisiyanu biddu ziddu zikri wal hifz mantuwa kawai in an so a fassara ta a sauƙaƙe sai a ce akasin tunawa akasin tunawa akasin hadda me yasa wannan ta'arifin ba shi da daɗi bai da burgewa saboda dalili ɗaya a cikin ilimi na harsuna suka ce duk abin da ya zama sananne ne yana da wahalar bayani in aka ce ka yi bayani game da ruwa sai ka rasa ta ina baka ɗauko domin za ka ga duk abin da ka faɗa sai ka ga ka rage in ka ce ruwa shine abin da ake sha to fanta fa ba a shanta shi kaga wannan ta'arifin ya haɗo har da fanta in ka ce ruwa shine abin da ake wanki da shi to sabulu fa bokiti fa ba a wanki da su sai ka kasa gane wacce cuna wani bangaren za ka ɗauko kai wa mutane bayanin ruwa saboda abu ne da aka san shi ko kun fahimci wannan da kyau jama'a idan yanzu mutumin da ya san ka ka san shi ya haɗu da kai ya ce ina son kai min bayanin waye kai to me za ka fara za ka fara faɗa mishi sunanka ne za ka ɗauka ai ya san sunanka dama ko sana'arka ai ya san sana'arka wannan shi ya ja duk abin da ya zama sananne ne in malamai suka zo ta ta'arifin shi so da dama sai su dubi in abu ne da yake da akasi sai su faɗi akasin shi sai su ce to shi akasin wannan abin ne <laughs> ko kun fahimci wannan da kyau don haka mecece hadda kawai sai suka ce akasin tunawa duk abin da ka kasa tunowa ka eh afwan menene mantuwa akasin tunawa karka ce akasin tunani dan ka ce akasin tunani kuma to rashin tunani wani abu ne daban ba mantuwa bane nan kuma akasin tunawa in ka kasa tuno abu to kayi mantuwa kenan sannan akasin hadda ka kasa hadda cewa an ɗibo maka ayoyi goma cikin suratul ahqaf rana ta kewayo malam ya ce ka kawo ka kasa ka kasa me ka zo da akasin hadda ko to akasin hadda shine mantuwa wannan fassarar ainihin wato ita ce fassarar da za ta sauƙaƙe wajen a fahimta to a wurin malaman luga kenan amma su malaman psychology wato ulama'un nafsi suka ce ita mantuwa fuqdanun tabi'i fuqdanu tabi'iyyin juz'i wato rasa wata ainihin ɗabi'a rasa ɓangaren wata ɗabi'a au kulli ko kuma rasa dukkanin wannan ɗabi'ar mu'akkatun wanda ke da ɗan ƙayyadajjen lokaci au da'imin ko kuma dindindin limaktasabnahu min zikriyatin na abin da muka samu na ainihin wato tunawa wa maharatin ko kuma wata ƙwarewa wato profession harakiya wanda ke da alaƙa da ainihin wani abu wanda aka iya shi kamar ɗinkin keke kamar kafinta kamar saƙa shine harakiya wani abu wani profession wanda sai da kai motsi ka iya ka kai da komo wannan bayanan abin da suke nufi shine abin da ka haddace ka iya idan ka kasa tuno shi na ɗan wani lokaci ko kuma ka kasa tuno shi tunowa ta dindindin to sai a ce mantuwa to amma kun san wani abu da zai baka mamaki idan aka nemi kwakwalwar ɗan adam ta kawo abu wanda akwai yaƙinin ta haddace shi idan ta kasa a lokacin malaman ilimin nafsi suna kiran wannan fukudan juz'i wato na wani ɗan lokaci ne to kwakwalwar ta kan koma automatically ita da kanta sai ta saka kanta a cikin search sai ta fara neman wannan abu kuma wannan neman tana yin shi ne iyakar ran da kwakwalwar za ta daina aiki Shi ne iyakar ranar da mai wannan kwakwalwar zai mutu don haka za ka ga wata magana da kuka yi kwana goma da ta wuce ka kasa tunota haka siddan wata ran kana tashi bacci sai ka ji ka tunota Shi ne yanzu kwakwalwar ta tunota kenan domin ta shiga saci ne kamar yadda ka ga kwamfuta za ka saka mata saci ɗin abu ta je ta nema ta nema ta nema ta dawo sai ta ce ba ta gani ba sai dai in kana son ta yi bincike na gaba ɗaya to matukar wannan abin ka taɓa haddace shi a ƙwaƙwalwarka ya taɓa zama a ƙwaƙwalwarka ko da na sakan nawa ne na daƙiƙa kaza duk sanda ka lalibe shi amma lalibe na ƙalubalanta shi ne ƙwaƙwalwa take shiga cikin saci idan ba lalibe ne na ƙalubalanta ba wato kawai abu ne ka so ka yi sai ka kasa a halin ka iya shi wannan baya kwakwalwar dan adam ba ta shiga cikin lalibe amma abin da aka ce wane e ka tuna sunan mutumin nan dogo da ya zo nan ya kawo mana kaza sai ka ce eh na tuna mutumin mutumin nan da ya zo daga sokoto eh na tuna shi kai ya ma sunan nashi kai yanzu nan ba za ka iya a'a na tuna mutumin amma sunan da bari dai sai na tuna har a rabu to kwakwalwarka ta shiga automatic search nan da ka mutu sai ta tuno wannan abin hankalinta zai zauna inda zaka ga ikon Allah kenan ka je ka ci gaba da bacci ka ci gaba da duk abin da zaka yi ita tana can tana nema ba inda kuma zaka ji kamar wani kiyashi na yawo a cikin kwakwalwarka wanda idan kwamfuta ce sai an rinka jin motsi yana gudana na ainihin gaba ɗayan kwakwalwar ta ma tana tafiya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam yace wal mazmumu minan nisyani ma kana li ulumin ayyina ainiya mantuwa ta wajen zargi ko rashin zargin mutum ya manta kaza jama'a ko bai manta kaza ba to ta karkasu kamar nau'i uku akwai mantuwar da ake zargin mutum ita ce in ya san wani ilimi ya manta kamar mutumin da ya haddace alkur'ani ya manta wannan abin zargi ne mugun abin zargi wasu malamai ma suna kai ga cewa wanda duk ya haddace wani abu na alkur'ani ya bar wannan abin ya manta shi da gangan don aka saka shi a wuta haka za a manta da shi da gangan ana sani wa kad yakunu zalika bitaghaful wal i'rab wannan irin mantuwar wadda ake zargi wato yi cewa an kasbin minal insani ita ce mantuwar da mutum ya ganganci ta faru wa kad kunu zalika bitaghaful wannan kuma yakan faru wajen gafala misali akwai alramomi da dama wani ya haddace qur'ani sai ga cewa ai kenan ba zai sake kai da komowa ya sake nazari ba ko to wannan mecece gafala ce sakaci ne shashanci ne wal i'rab da kuma kau da kai ko da cewa aka yi wani ka yi karatu daga qur'ani sai ce a ai shi ya haddace sai yau shekara ka nawa baka duba alqur'ani ba shi ne gaba ɗaya ya daina binciken wannan fage to idan mantuwa ta faru ta irin wannan jama'a to a bar zargi ce wa amma ma uzira fihi sahibuhu fa huwa ma lam yakun sababuhu minhu mantuwar da ake wa mai ita uzuri ita ce wadda ba mutum ne ya jawo wa kanshi ba وقد وقع مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته irin wannan mantuwa ta faru ga annabi a sallar shi ina fata an gane irin wannan mantuwa ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zarge shi ba bari dan yi mana bayani anan na farko da ma ba ku manta ba ayar da na karanto a dazu da Allah yake cewa sanuqri'uka salatansa illa masha Allah Allah ya ce zai karantar da shi karatun da ba zai manta ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so a yadda malamai suka bayyana kamar yadda babban sahabi Ibnu Abbas ya ruwaito a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan mala'ika jibril ya zo yana karantar da shi yana yana bibiyar bakin mala'ika jibril dalilin shi akan yin haka shine dan ya marmaza ya haddace dan kada malamin shi ya kammala shi kuma ya manta shine Allah ya saukar da wannan aya yake bashi wannan albushir sallallahu alaihi wasallam to abinda Allah ya nufi annabi ya manta yakan zama nau'i biyu jama'a akwai abin da annabi yake mantawa wanda ya shafi qur'ani ne Allah ya nufa to wannan mantuwar ta alqur'ani nau'i biyu ce ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma wato asalin mantuwa da ta faru ga annabi Muhammad nau'i biyu ce nau'in farko a cikin rayuwa nau'i na biyu a cikin ainihin addini in ka komo a cikin addini sai ka ce a ƙur'ani ta faru nau'i biyu nau'in farko akwai kulli akwai abin da Allah ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗaya sai mantar da shi wannan abin gaba ɗaya ne ma nan sah min ayatin aw nusiha na bi khairin minha aw misliha akwai ayoyin da aka shafe su ga annabi sallallahu alaihi wasallama karatun haka kuma shafe mishi abin da ya shafi haddace su don haka sai zan bai haddace su ba sun watse gaba ɗaya daga kwakwalwar shi daga cikin wannan akwai ainihin ayar tsotson nono akwai aya ƙarara a cikin alkur'ani game da tsotson nono khamsa raba'atin yuharrimna wannan aya ce ta alqur'ani akwai aya a qur'ani الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما wannan aya ce ta alkur'ani waɗannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shafe mushi karatunsu a cikin alkur'ani kuma Allah ya shafe su daga cikin ƙwaƙwalwar shi sahabbai da suka ainihin ruwaito su su suka iya ba da labarinsu amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shafe karatun su a ma'ana a kwakwalwa Allah ya shafe a rubuce a cikin alkur'ani ba su a rubuce kuma ba su a karance kuma ba su a cikin tunanin shi to ire waɗannan ayoyin shafewa ce ko mantarwa ce ta dindindin babu ran da yake tuna su don haka in ka je kana karanta malaman tafsiri wannan irin mantuwar in suka zo sai su fassara ta da atark Allah ya kan bar wannan ayar kamar ma ba a taba saukar da ita ba ma nansakh min ayatin aw nunsiha ina ma'anan nunsiha aw nutrikuha ko mu batta ai watsi da ita sai zama kamar ba a taba wa da annabi ita ba wannan irin mantuwar ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i na biyu na mantuwa ita ce juz'i wadda takan faru a ɗan wani lokaci wannan irin mantuwar takan faru gare shi in yana karatun alkur'ani abu dauda ya ruwaito sahihin hadisi wata rana annabi yana karatu sallallahu alaihi wasallam sai kasa kawo wannan ayar ya kaɗa ya raya ya kasa kawo ta sai ruku da aka idar da sallah sai ya ce ubayyu dan ka'ab baya nan ne ɗaya cikin alarammomin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina nan ya ce me yasa baka shi ni ba sai ya ce ai na ɗauka an shafe karatun ta ne kaga a nan ba mantuwa ce ta har abada ba mantuwa ce arida ta faru a ɗan wani lokaci irin wannan mantuwar juz'i da mantuwa kulli dukkansa suna ƙarƙashin sanu ƙuri'uka Falatansa illa ma sha Allah ku kiyaye da kyau Allah ya riga ya gaya mai a ƙarƙashin wannan ba aibi ba ne da annabi ya kasa tuno waɗannan ayoyin domin dama Allah ya gaya mai akwai mantuwa da kan faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tabi'a ita kuma irin wannan mantuwar ta kan faru a cikin tabi'a ta wani wurin sai ta harbi ibada wani wurin ta faru a cikin ɗabi'a ba ta harbi ibada ba kenan ta kasu kashe biyu ta farko ita ce mantuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallah ce ta azhar raka'a hudu sai yayi raka'a biyar bukhari ya ruwaito wannan hadisi da ya gama sai ya ce mishi mantuwa sai ya ce musu mantuwa ce kuma in na yi mantuwa ku tuna sashe ne yanzu asalin wannan mantuwar ta ɗabi'a ce ba a cikin qur'ani ba shine mantawa yayi zai yi raka'a hudu sai yayi biyar don haka ya ce su sashe shi nau'i na biyu ko kuma hadisi na biyu akwai hadisin sallar la'asar da annabi ya kamata ya raka'a hudu ita kuma sai raka'a biyu a nan ma sai da aka sashe shi wannan hadisin ma bukhari da muslim suka ruwaito shi to wannan mantuwar gaba ɗaya ba a zargin ɗan adam kowane iri ne ya yi ta domin mantuwa ce wadda ke da alaka da ɗabi'ar ɗan adam shine asali ita wannan mantuwar ta fi alaka zuwa ga rabkannuwa don haka in ta faru a sallah ake mata sujudan gyaran rabkannuwa ita ce sujudu sahawi abu ne guda biyar kana da yaƙinin kasan shi guda biyar da ka tashi da aka ce maka kaza guda nawa ne sai ka ce guda hudu ne sadda ka faɗi hudun nan da ya ƙini ka faɗa to wannan mantuwa ce amma rafkannuwa ta haifar da ita mantuwa wadda ba rafkannuwa ta haifar ba ita ce a ce maka kaza guda nawa ne sai ka kasa tuno shi gaba daya amma ka tuno abin sai ka ƙara ko ka rage shine ya faru can ya zahar raka'a biyu